يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin na imamun nawawi allah ya ji kansa da rahama a yau ɗaya ga watan rajab shekara ta 438 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar 29 ga watan uku shekara ta 2017 da haifar annabi Isa alaihi salam za mu tashi a hadisi na dari da sha biyar zuwa na 116 wanda su ne hadisan ƙarshen babi na sha biyu babu alhassi alal izdiyadi min alkhairi fi awakhir al'umar da abin da ke ɗauke da aya da hadisai da suke kwadaitarwa a kan ƙari da rubanya ayyukan alkhairi a ƙarshen rayuwa hadisan da za mu yau ko hadisan da za mu yi a yau insha Allah ta'ala a ƙarƙashin shi wannan babi na sha biyu su ne hadisi na hudu da na biyar a babu an anasin radiyallahu an an karɓo daga sahabin annabi anas allah yarda da shi ƙala ya ce inallaha azza wa jalla hakika allah mai girma da ɗaukaka تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ya yi ta biyo da wahayi ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akai akai wahayi bayan wahayi qabla wafatihi kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rasu hatta tuwfiya har manzo ya bar duniya aksara ma kana alwahyu alai wannan lokaci shine lokacin da wahayi ya fi yawaita zuwa masa muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi an jabiri an jabirin radiyallahu an an karbo daga jabir Allah ya yarda da shi ƙala ya ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon allah tsira da amincin allah tabbata gare shi ya ce yub'athu kullu abdin ala ma alai za a tashi kowane bawa ranar alkiyama akan abin da ya mutu yana yi rawahu muslim imam muslim ya rawaci wannan hadisi hadisin farko sahabin hadisin shine sahabin manzo anas bin malik bin nazar ko anas dan malik dan nazar shi sunansa anas sunan mahaifinsa malik sunan kakansa kuma an nazar ana masa alkunya da abu hamza baban hamza ɗan ƙabilar khazraj ne cikin manya-manyan ƙabilu da ke garin madina da haka shi mutumin madina ne kuma ɗan ƙabila khazraj mai ɗawainiya da hidima da wahalta wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ƙari akan haka ina ɗaya daga cikin masu kiyaye sirrin manzo sallallahu alaihi wasallam kuma yana daga cikin waɗanda suka rawaici hadisai masu yawa domin ya rawaici hadisi dubu biyu da ɗari biyu da tamanin da shida manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sallama ya masa addu'a gwaggwaba inda manzo ya roƙi Allah ya yawaita dukiyarsa ya yawaita 'ya'yansa ya tsawaita rayuwarsa kuma ya shigar da shi aljanna a rayuwar duniya aka ce kana da dukiya ga 'ya'ya kuma kai tsawon kwanaki to ka gama more mata dama abinda za a ci a sha shi ke daga mutane hankali a duniya to kai kuma kana da shi abu ya taso na gangami da ba za ka iya kai kadai ba ina daga cikin abin da yake daga hankalin bayi a duniya to kai kana da 'ya'ya da jikoki kan ko na wani gida ba su ka dauki ba iya naka za su ba ka kuma tsawaicin kwanakin nan yana sa ka samu wayewa da gogewa da basira na fahimtar rayuwa idan duk abin da ke ɗaga wasu hankali kai bai ɗaga ba saboda ka san an yi iri kaza ya wuce an yi kaza ya faru an yi kaza ya faru to inda sabo ka saba inda gogayya da kwarewa ka kware to sannan kuma karshe duk inda aka ce an yi an gama an tafi babban abin da yake a ran mumini da fatansa a ce dace da aljanna ubangiji rayuwa ta duniya ta yi kyau ta lahira ta yi kyau to manzo sallallahu alaihi wasallama ya masa wannan addu'a gwagwaba kuma addu'ar manzo karɓaɓɓiya ce Allah mu ma ka datar da wannan sahabi Anas bin Malik ya zauna a garin Basra a lokacin halifancin Umar Allah ya da su da shi da Umar din Allah ya karɓi rayuwarsa a shekara ta casa'in da uku da hijirar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin sa yana cewa illallaha taba alwahya ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa allah ya biya ya ta goya wahayi bayan wahayi ga manzo sallallahu alaihi wasallama qabla wafatihi kafin mutuwarsa hatta tuwafiya har allah ya karɓi rayuwarsa aksara ma kana alwahyu alai wannan lokacin ne lokacin da wahayi ya fi zuwa masa me ake cewa wahayi malamai suke cewa wahayi a asalin harshen larabci kalmar wahayi asalinta a kalmar larabci abinda ake nufi da ita maganar da aka yi ta a ɓoye da sauri kai magana cikin sauri kuma ka yi ta yanayin rada daga kai sai wanda kake gaya wa ya san me kake faɗa masa wanda ke gefe da gefe ba zai san me kake faɗa ba shi yake cewa alwahayi kuma wannan ma'anar ta fito fili karara ga sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin in ana masa wahayi suna iya fahimta da shaidawa da ganewa ta salon yanayin da yake shiga yake samun kansa a ciki in lokacin gumi ne daga guminsa ya ninka fuskarsa ta sauya jikinsa ya yi nauyi har sabai suke cewa in jikin annabi yana jikinka aka yi masa wahayi za ka zaci kafin a gama ƙashinka zai rududdige za ka zaci ƙashin ƙafarka zai rugu-rugu kafin a gama masa wahayi saboda nauyin da za zaka jayi zaka dauka wata dala aka ɗauka aka dora ma akan kafa kisa Allah yake cewa inna sanulqi alayka qawlan thaqila za mu saukar maka da wata magana mai nauyi mai wahalar karba to amma ba sa jin me ake faɗa masa a lokacin da ake masa wahayi sai dai an gama su ya ce da su kaza kaza kaza kaza su fahimci me ake to kaga maganar da aka gaya wani a ɓoye kuma da sauri da sauri aka yi ta har aka ƙare ta kai da kake gurin baka ji baka san an yi ba sunanta wahayi tana kama da rada ko ko ka ce telefon da ake yi irin da dan zai ɗauki telefon ya sa ka ƙari maganganun sai dai shi ka ji abin da yake faɗa amma baka ji mai wancan yake faɗa in ban da yanzu da aka yi ko hands a ce an sa ta da kowa ma zai ji abin da ake to an ce wahayi abin da ake nufi da shi magana da take mai hauri, ko ma boyayya da sai wanda ake gaya wai san mai ake faɗa wanda ita ce ma'anar wahayi a harshen larabci to a shari'ance wajen malamai masana addinin musulunci suna cewa abin da ake nufi da wahayi shine maganar da Allah subhanahu wata'ala ke yi ta sirri da bawan da ya zaɓa daga cikin bayinsa in ma kai tsaye shi da bawan bawan ya ji abin da Allah yake faɗa masa ya kiyaye in ma kuma Allah ya sanya tsakani wani a tsakani shine mala'ika jibril alaihi salam tsakaninsa da manzan da zai wa wahayi sai a gaya masa a faɗa masa saƙon da ake so ya isar wa al'ummar da aka aiko shi zuwa gare su to wannan shine wahayi saƙon da Allah yake bawa wani bawa daga cikin bayi da ya zaɓa don ya isarwa wasu daga cikin bayinsa da saƙon abin da yake so su yi shi ake cewa wahayi Allah yake cewa fatalaka adamu min ربه kalimatin فتاب عليه النبى adam sai ya karɓi kalmomin neman tuban ubangiji subhanahu wata'ala kan abin da ya yi fataba alai sai allah ya karbi tubansa saboda haka saƙon da allah yake yi zuwa annabawa da manzanni su kiyaye abin su fahimce shi su aiki da shi shi ake cewa wahayi to malamai na ambata cewa wahayi ina da sufofi da Allah yake yinsa zuwa ga annabawa da manzanni ina da matakai ɗai har guda hudu matakin farko mafarki Allah yakan yi saƙo zuwa ga annaba da manzanni ta hanyar mafarki manzo zai kwanta ko annabi zai kwanta ya yi mafarkin abu kaza kuma wannan abin in ya tashi ya zama abin aiwatarwa kamar yadda annabi ibrahim yake cewa ɗansa isma'il ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka kai ɗana isma'il na gani a cikin mafarki ga ina yanka me kake gaza Bala ya abati fa'al ma umar yace baba kai abin da ake umarta ai ko annaba da manzanni da abin da aka faɗa muku an farki ai umarni ya abin da aka sa baka da matsala da niyan ka ne an gane ko Allah ya ce karshe dai wa fadainahu bi dhibhin azim sai muka fanshe shi da abin yanka babba a ce to kale shi yanka wannan a madadin su da su annabawa in suka yi farki wahayi su da annabawa a kamar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ta faɗa wa sahabbai an nuna min kaza na ga kaza na ga kaza kaza zai faru kaza shi kaza to amma banda su ba wani wanda zai zo yanzu zai mafarki ce ai shi ya gani a mafarkinsa an ce ga wani saƙo da za a karɓa a ci gaba da yi shi ma kamar yadda karɓi saƙon annabi Muhammad a aiki da shi bai isa ba in ya tsara mafarkinsa in abin da ya gani a mafarki ya yi daidai abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na saƙo sa ce mafarkin ka mafarkin alkhairi mun maka fatan alkhairi tunda kaga abin da manzo ya tabbatar in kuma mafarkin ka ya ci karo da abin da manzo ya ce kai aisha dan ne ko yake wasa da hankalinka a ci gaba da neman tsari a ta sadaka da addu'a Allah ya tsare ko yawwa sannan karo na biyu ko mataki na biyu shine ilhama kimsawa da Allah yake wa annaba da manzanni na saƙon abin da yake so ya sanar da su ta hanyar zuciyarsu ta karɓa ba, kawai su ji sun kiyaye a zuci sai a kimsa musu kamar zubin yadda kai zuciyarka za ta baka cewar ai da zan nike wannan ayar a markaɗe ta in aka tace ruwan mai kuma rika wuna muna zubar da tsakin kana jin wato ya cika maka baki kuma ko ka ji bakinka ka gaji da taunar ai da za mu markaɗe wannan ayar a ɗan tace ruwan a ɗan ƙara mata ɗan wasu ɗan abubuwan ƙara sa zaƙi ɗan ɓawon abarba da wani sauransu za ta fi haka daɗi kuma mun huta da tauna ai haka ake da haka da aka samu sukunin aya su zoɓo su waye ko to da ilhama ce irin taka ta zuciya ta baka kai kaza kuma kai a dace a cin maka? to amma ta annabawa saƙon abin da Allah yake so su sani ta isar nasa da yake so isar wa bayi yana isar musu ta irin wannan sala an fahimta to shine arrau A al'ilka'u ko an-nafathu fi ko al'ilka'u ilqau Allah ya jefa musu sakon abin da yake so su isar a zuci nan da na sai su an kimsa musu abin kuma su isar da sakon sai kuma salo na uku shine magana da Allah yake da annabawa da shamaki tsakani ba za su ganshi ba sai dai su ji abin da yake faɗa musu na sako wa kallama Allah Musa تكليما منهم من كلم الله ko tilka rusulu babban ba'dahum ala ba'd Allah ya ce minhum man daga cikin annaba da manzanni ko waɗanda Allah ya zanta da su wanda annan Musa yana daga ciki da haka ma jin ya ji zancen Allah sai yake kamar in ya nemi ya ganshi zai ganshi qala rabbi arini anzuru ilai qala lan tarani sha ubangiji nuna mun kai in ganka tunda na jin na jin magana ina fahimta ina gane abin da suke faɗi kike ai ba zai ban tsara haka ba nan duniya musu ta haka bai iya ganin Allah ba su haka saƙon da Allah yake so annabawa ko manzanni su isar zuwa ga al'umma in ya zamanto an sanar da su ta hanyar magana to nau'i ne daga nau'o'in wahayi da Allah yake wa annaba da manzanni sai kuma salo na hudu shine wahayin da yake faruwa da wani tsakani shine mala'ika jibril alaihi salam dan aiken allah zuwa ga annaba da manzanni saboda haka to shi akan iya taso shi da sakon abin da yake so izo sanar sai zo ya samu annabin da aka turo shi da shi ya sanar da shi wannan abu kamar yadda ya faru da manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cikin sahih bukhari a kitabu bada'il wahyi hadisin da aka karɓo daga aisha allah ya da ita take cewa manzo sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake kogon hira da wato ainihin mala'ika izo masa ya fara da kama shi ya danƙe shi sai ce da shi ikra yake masa ma'ana bi ƙari ita ya sake dankata na tuya ya sake ni ya sake cewa ikra na ce masa ma ana bi qari ni fa ban iya karatu ba mai karatu bane yace na uku ya sake dankata na tuya a kamun da da ya sake ni sai ya ce ikra bismi rabbikal ladhi khalaq sai na maimaita abin da ya faɗi har aka kai ga aya biyar ya zama shine saƙon abin da aka sanar da shi a farkon fare masa wahayi ayoyi biyar na farkon suratul alaq to wannan akan turo mala'ikan ko ya zo a saffasa ta halittar mala'ika manzan ya gan shi kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa ganinsa a saffasa ta mala'ika sau biyu a rayuwarsa ko kuma a turo shi ya zo a siffar wani daga cikin sahabban annabi kamar yadda ya sha zuwa a siffar dahiyatul kalbi wani mafi kyawun sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai zo a saffar kamar da yake cikin hadisin umar da yake cewa ma na hana julusun inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ibtala alaina rajulu kan sai muka ga wani mutum ya bullo mana kwatsam ba zato ba tsammani muka dube shi muka mu ba mu san shi ba Ba ne ko ba alama buɗe buɗe a jikinsa na matafi gashi baki wulin riga fara tas bai tsaya ko ina ba sai da ya zo ya jingina gwiwoyinsa jikin gwiwon annabi ɗora tafukansa a kan cinyoyi sai kano annabi tambaya sanar da ni menene musulunci annabi ya bayani menene imani annabi ya bayani menene kyautai annabi ya bayani har aka kai ƙarshe ƙarshe da annabi yake cewa da su kun san waye ku mai tambayan nan bayan ya tafi ma suka ce Allah da manzo suka sani to ai mala'ika jibril ya zo dan ya sanar da ku addinin ku shi an kimsa masa amsar da zai faɗa shi kuma an kimsa masa tambayar da zai masa ibada amsa an fahimta to saboda haka wannan salo na hudu ke me sa tsani tsakani shine mala'ika jibril ko ya zo da saƙon ya karanta masa ya kiyaye shi sa Allah yake cewa shi la tuhrik bihi lisanaka bi ta'jalabi inna alaina jam'ahu wa qur'an shin ana karanta maka dai na gaggawa kakkada da iya karanta shi da kiyaye shi da tattara maka shi a kirje ka ji ya zauna namu ne za a yi maka kakkada ka saurari in ya faɗa bi shi a hankali sai maka za ka iya ka ni ƙuri'uka balatansa za mu sanar da ta ba za ka manta sai sa sai ka roƙi Allah Allah ka sanar da yadda ba zan manta shine mai barwa in ya baka shi ke eh to wannan shine salo salo guda hudu da ake da suna wahayi to shine ake faɗa mana a wannan hadisin cewa ɗayan irin waɗannan salo na saƙonni ya yawaita zuwa wa manzo annabi muhammad ko an riƙa masa su akai akai a yi wannan a yi wannan a yi wannan a yi wannan a lokacin da ya kusa mutuwa a lokacin da rayuwarsa ta taho ƙarewa to shine ma'ana inna Allah taba alwahya ala rasulihi sallallahu alaihi wa sallama qabla wafati haƙiƙa Allah yayi ta biyinta wahayi bayan wahayi wahayi ina biye da wahayi shine ta tabo yayi ta biyo wahayi da wahayi akai akai wani bayan wani qabla wafatihi kafin mutuwar manzo sallallahu alaihi wasallam to shine malamai suke cewa ma'anar hakan ana sanar da mu cewar zancen Allah subhanahu ta'ala da saƙonsa da yake sanar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama na dokoki zuwa ga wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yawaita a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya kusa barin duniya a daidai lokacin da abin da aka ɗeba masa na kwanaki da shekaru da watanni ya taho karewa to shi malamai suka ce Allah subhanahu wata'ala ya yi haka don ƙara ɗaukaka darajar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ƙara wato ainihin bayyanar da matsayinsa ta yadda yawaita wahayin zai sa shi yawaita karanta littafin Allah da faɗar saƙonsa zuwa gabai. ya rayu tsawon shekarun da yana ta faɗa saƙon Allah ina ta faɗa saƙon Allah to a lokacin da rayuwa ta to ƙarewa sai abin ya yawaita akai akai kusa da kusa akai akai to wannan abun zai sa shi ta faɗa saƙon Allah ya ta faɗa saƙon Allah saƙon Allah zai yawaita akan harshen sa fiye da irin yadda aka rike masa a baya saboda me idan bakinsa ya zama yana ta faɗar abin da Allah yake so ina ta isar da abin da zai zama shari'a ga bayi to ɗaukaka ce ƙarin lada ne ƙarin matsayi ne a daidai lokacin da rayuwar ta taho ƙarewa kuma dama malam ya kawo mana hadisin zai mana bayanin ana so bawa ya dage da yin aikin alkhairi fiye da yadda ya saba yi a lokacin da rayuwarsa ta taho karewa. to ashe haka manzo Allah ya dan masa a ƙarshen rayuwarsa za a yi ta masa wahayi akai akai dan alkhairi ita fita daga bakinsa akai akai saboda ƙarshen rayuwarsa ya zo kuma an yi haka don addini ya cika don saƙon da ya so isarwa ya kammala da haka manzo sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da abin da za a saukar na saƙo na wahayi na dokokin Allah ya gama tabbata al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al dinan sai da komai ya cika yasa malam imam malik Allah ya kansa da hama yake cewa duk abin da bai zama addini a lokacin rayuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba bayan rasuwarsa ba zai zama addini ba to shine ɗaya daga cikin malamai abdulkadir irfan cikin littafin rawdatul muttaqin yake cewa sirrin da ke cikin wannan hadisi a wannan gaba ta yawaitar wahayi ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba zai rasa alaƙa da nasaba da ayari da jama'a jama'a da aka rika samu suna ta shiga addinin musulunci bayan buɗe garin makka an ta samun ayari jama'a jama'a adadi adadi dandazo dandazo suna zuwa karɓar addinin musulunci to kuma a daidai wannan lokaci sai zamanto sun yawaita tambaya na sanin hukunce-hukuncen addinin da suka shigo bayan waɗanda suke a ciki da suna tasu bukata ta tambaya kuma ga sababbi sabo a cikin harka ya fi kan ya jiya abin yake kuma ya fi rashin jin nauyin ya tambaya ba kamar wanda ya daɗe a ciki ba ina ga cewar ba ko tambaya fa za mu yi wa manzo ba shi da wannan sanin abubuwan shi ko wanda bai daɗe ba kawai shi hankoransa ya zai ma zai haɗi abin da wasu karga shi haɗi a shi ma ya samu tara to nan sai sa aka sami yawaita tambaya yas'alunaka anil ahilla yas'alunaka anil mahid yas'alunaka anil khamri wal maisir yas'alunaka ga tambayoyi suka ta yawa maza su mata su tsofaffi su samari su matasa su to nan zai sa ita tambaya shi kuma zai ta bada amsa amsa da kuma ba za ta bayi ba da gare shi za ta saukar da wahayi ina isar da sakon abin da kira kamar san da aka saukar masa da inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima suka ce manzon Allah mun iya yadda ake maka sallam mun koyi wannan in mun zo mukan ce assalamu alayka ya rasulullah to amma salatin shi kuma ya zame maka suka ce ya jugum shi ma ina jiran amsa suka ce har muka da na san dama ba mu tambaye shi ba mu sa cikin wani yanayi sannan sai ce to ku ce kaza Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad har zuwa ƙarshe salatul ibrahimiyya kaga wanda sai ke nuna cewar suna tambaya ana ba da amsa suna ba suna tambaya ana ba da amsa kuma abin da ya rage ba sani ba na sakonni ana da saukar da su saboda lokacin tafiyar sa yayi to wannan yake sanar da mu cewa a duk sanda aka ce rayuwa ta taho karewa to ana buƙatar bawa yawaita aikin alkhari fiye da yadda yake lokacin ƙuruci don ya zama ƙarshensa ya fi farkonsa kyau don ya zama alkhairinsa a ƙarshe ya yawaita ya ko fiye da a farko hatta tuwufiya har manzo ya rasu aksara ma kana alwahyu alaihi a wannan lokacin ne wahayi ya fi yawaita a gare shi saboda haka duk zamunan da aka yi ane masa wahayi a farko farkon wahayi a rika samun yankewa da ɗaukar lokaci mai tsaho ba a saukar ba har ma arna suka samu damar su rika cewa da manzo to kai ai ubangiji naka da kake ta tutaye ubangijin ka muna gafa shi ma ba yayi watsi da kai saban da kake faɗa ka ce an saukan ma kaza an ce ma kaza shiru mun ji yanzu baka kawo sabon sako to kaga wannan yake nuna sai a lokacin da kuma wato ainihin aka samu fahimta da dandazon wanda suka shigo aikin da ya zo ya ci karfinsa to abin da ya rage sai aka ta saukarwa akai akai to har wayo daga cikin hadisan da suke daɗa fito mana da ma'anar wannan hadisi da kuma ƙara ƙarfafarsa wajen kyautata ayyukan alkhairi da yawaita su a lokacin ƙarshen rayuwa na ana faɗa mana abin da ya rage ba a saukar ba an ta saukarwa ko to wannan kuma aka saukar baya fa shi kuma yaya shi kenan tunda an saukar an bar shi ba a taba shi ba a kula shi sai dai wanda ake ta saukarwa a da ake faɗa mana cewar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam aka ta saukar masa sabon sako yana barwa a ƙarshen rayuwarsa alkhairin da yake isarwa yana ninkuwa yana karuwa to haka kuma abin da aka saukar masa tun farkon kira zuwa wannan lokaci bai bar shi haka ba yana koma masa yana bibiya a matsayin ƙarin aikin alkhairi a lokacin da rayuwarsa ta bukari abin da zai tabbatar mana da haka hadisin da imam bukhari da muslim suka rawaita wanda aka karbo daga Aisha Allah ya yarda da ita take cewa annabi tsira da aminci Allah sabbata gare shi wata rana ɗasta Fatima ta zo gida wajensa ta ziyarce shi sai ya zaunar da ita da shi a damansa ko hagunsa a daidai wannan lokaci sai ya sirranta mata magana yi magana da ita a ɓoye daga ita sai shi ba wanda ya ji mai faɗa mata aisha ta ce bayan an gama sirrin ya faɗa mata magana ta farko sai ta fashe da kuka sai sake mata wata raɗa sai ta kama dariya irin ta yara mai kuka yana dariya abin sai ba aisha mamaki ya wanda yake kuka yanzu kuma ya kuke dariya kuma nan take sai ta so ta ji me aka gada aka faɗa mata ni ne manzo ya faɗa miki da kike kuka kuma kike dariya sai ta ce ba daga baki na ba sirri ne da muka da manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na manzo na kuma mahaifi ba za ki je gaba ki aisha ta ce to bayan allah subhanahu wata'ala ya karɓi ran manzo ba shi a duniyar kuma da wani sirri wanda ya ba da sirrin baya na ya rasu ta ce ni dai wannan abin yana ci na sai na sake tambayar mutum ni fa wata rana manzo ya taɓa zuwa kai wata magana kika yi kuka kika yi dariya kan je wani abu ne inda wani abu na ilimi kada ya ɓoye gare ta sai ta ce eh to yanzu za ki iya ji saboda abin yanzu ya tashi daga sirri kowa ma ya sani Ina faɗa yanzu ban bayyana sirri ta ce za ki iya ji yanzu ta ce abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zantar da ni a karan farko cewa ya da ni haƙiƙa mala'ika jibril ya kasance yana bujiro masa da alƙur'ani duk shekara sau guda abin duk da aka saukar masa za a zo a yi maimansa tartar tartar har sai an dire manzo yana yi mala'ika jibril ina ji ko mala'ika jibril ina yi manzo yana ji shi ya yi, shi ma ya yi, shi ya yi, sai sun dire duk abin da aka don abin da aka yi tabbata ci gaba da zama tabbata kuma ingantawa sannan kuma lada mai maitu ta ce haka suke duk shekara amma ya faɗa min kuma cewar a wannan shekarar ya zo masa sau biyu ma'ana sun kai sun kawo a ƙur'ani har sau biyu kwai da suka saba yi sau ɗaya a wannan karan Ka kaga hatta tsohon abin da aka saukar masa duk shekara yana biyu amma a shekarar da ya bar duniya sau biyu ya kai ya kawo ta ce sai ce da ni ni ko ina ga wannan abin da aka yi min a wannan shekarar ba wani abu ne kawai ana sanar da ni ne lokacin tafiya ta yau Ka ce na faɗar wannan sai kuka sai yana gaya min zai riga ni mutuwa ina faɗa min ya kusa mutuwa to sai na kasa riƙe hawa shine kuka ga ina kuka ta ce abu na gaba kuma da ya ga haka bayan ya ce da ni ina ga wannan alama ta cewar na kusa tafiya kuma cikin iyalaina bayan na tafi ke ce wacce za ke fara riskata daga tafiya ta za ke bayana ba da ɗaya ice mata kuma madalla da magabaci idan ya zama ni ne a gare ki cikin taba da magabaci kuma za ki je ki riski wanda ya fi kowa to saboda haka ta ce bayan ya faɗa wannan shine na sa raki sai na kasa riƙe hawaye to sannan sai sake wajen sirrin da ni sai ce ke fatima ba kya so ki zama cikin shugabannin matan gidan aljanna ce wannan kalma da ya gaɗa mu kuma cewar ashe wannan abin da ya faɗa mu da wannan abin da ya sanar da na sako magana ce ta in daure in cije ga abin da zai biyo baya na sakayya zan zama cikin shugabannin matan gidan aljanna faɗa min wannan kalma sai taimun daɗi ko su na kama daɗi to kun wannan hadisi yana sanar da mu cewar lokacin da rayuwar manzo ta taho karewa bayan yawaita masa sabon wahayi da ake alkhairi yana ta maimaituwa akan harshensa na saƙon Allah zuwa ga bayi to tsohon saƙo ma da aka saukar masa ya ci gaba da dandakarsa ninkin yadda ya saba ko dole sai ke san da mutuwar mu ma idan rayuwar mu ta taho karewa, kaga an dan tura a shekaru to dage dimanci alƙur'ani dimanci subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kalmomin da Allah ya fi dimanci abin da ya shafi wato ayyukan alkhairi sadaka sada zumunci kyautata magana kyakkyawan zato da abubuwan da suke kama da adalci kwatanta gaskiya riƙe amana ba a ce kuma lokacin da rayuwa ta tokaya sannan kafa kwarewa a wannan ba ka asara ta zo ta yi muni ce ai wannan yanzu ai ba sama da shi ai goga ai expert ne a harkar tsiyatar to kaga an yi asara to abin da yake so lokacin da rayuwa ta tokaya alkhairan ka eninku ya fi farkon rayuwa matsalarka da abubuwan da suke na shirme su taƙaita su ragu su zama sun karanta a cikin rayuwa shi ne kiran alamar kyakkyawan ƙarshe allah ya samu dace to hadisin da muka yi yake maganar wahayi ya ta zuwa wa manzo sallallahu alaihi wasallama a gab da lokacin da ya kusa barin duniya ina sanar da mu abubuwa ina karan mu ina amfanin mu da fa'idoji kamar haka na farko ina kwadaitarwa akan cewar a shagaltu da alkur'ani a ƙarshen rayuwa ko da wahayin da ake masa na saƙo alkur'ani isar da saƙo abin da zai isar zuwa ga al'ummarsa zancen allah ne zancen da babu shi sannan hadisin ina sanar da mu cewar manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kafin allah ya karɓi rayuwarsa sai da aka yi ta saukar da abin da ya rage na wahayi ta tas sannan Allah ya karɓi rayuwar ba wani wanda zai ce ga wani sako da ba a san shi daga wajen manzon Allah ba shi ma na cika addinin musulunci a karɓa a yi ba zai yi ba sannan hadisi yana sanar da mu cewar yawan saukar wahayi da ya ta faruwa ga manzo sallallahu alaihi sallam a karshen rayuwa ta manzo tsira da aminci Allah tabbata gare shi alama ce ta ƙaratowar lokacin mutuwarsa shi yasa yake cewa da yasta ina ga wannan abin ba wani abu ne face tafiya ta ce tafi saboda saƙonni sun ta zuwa akai-akai sannan kuma al'ummar da ake so su gane da tsaye da ƙyar ike shiga yanzu kuma na zuwa dandazo dandazo ayiri ayiri ta tafiya ta ta tafi inda ka zama aikinka kuma zama ba naka ba wani shine irin saƙon da wani hadisi yake ba sai hadisin da ke bai da shi sahabon hadisin shine jabir dan abdullah dan amr dan haram jabir ɗan abdullah dan amr dan haram ana masa alkunya da abu abdullah mahaifinsa sunansa abdullah kuma ana cewa da shi baban abdullah galibi za ka tara irin wani suna faruwa irin su sahaba annabi abdullahi dan abbas ana kiran kiransa abul abbas kuma ibnu abbas Ko tare za ka tara 'ya'ya suna sanya sunan iyayensu a 'ya'yansu abin da ya samo asali tun sahabbai shi mun an sa suka na cewa baban gida ko eh na kuwa faɗo sunan kasance baban gida saboda duk gidan nan tushen sawa ne kuma sunansa aka mayar ko shi ma mutumin madina kamar yadda anas yake mutumin madina shi anas dan kabilar hazrat ko da shi kuma dan bani sulaim bani salama dan bani salama kabilar bani salama an haife shi kafin hijira da shekara goma sha shida kafin manzo ya yi kaura daga makka zuwa madina da shekara sha shida aka haife shi sahabi ne ɗan sahabi yadda yake sahabi haka mahaifinsa yake sahabi ya halarci wato tabba da alkawarin taimakawa manzo da aka yi wanda ake cewa al'aqaba karo na biyu da aka yi to da shi da babansa duka suka je aka zauna aka tattaura da manzo cewar sun gamsu sun nutsu sun amince ya baro maka ya taho madina kada ya ji komai duk abin da yake bukata na dauki za su ba shi yadda za su tsara 'ya'yansu da dukiyansu haka za su tsare shi ba za su bar wani abu ya taɓa shi duk wanda ya nufo shi ko su ko shi to wannan ina daga cikin abin da yake wa sahabbai daɗi in an zo ana faɗan matsayi sahabi da cewa da ni aka yi bai'a ta kaza bai'atul aqaba da ni aka cewa duk ma wani wanda ya taimaka manzo bai samu damar taimaka masu sai muka alkawari muka saba masu jin nutsuwar cewar ya taho ba kuma ya taho mu ne sila mu sanadi mun taimaka ko mun zama sala wani ma ya taimaka to yana daga ciki abin da sabba ke kirga shi a matsayin matsayi da suka samu to shi ma ta wannan matsayi ya halarci yaƙi tare da manzo sallallahu alaihi wasallam ɗaya har yaƙi goma sha tara amma Allah bai sa ya halarci yaƙin badar da na uhud ba ina daga cikin wanda suka rawaci hadisan manzo da yawa domin shi ma ya rawaici hadisi dubu da ɗari biyar da arba'in sannan a ƙarshen rayuwarsa ya tare a masallacin manzo sallallahu alaihi wasallama don ba da karar, ma'ana durana ka zo ka ɗebi abin da ka ɗiba daga cikin irin abin da Allah ya ilmantar da shi na sanin Allah ya ce annabi ya ce ka zo ka yi karatu ka tafi wannan zo yi tafi wannan zo yi tafi a shi wannan karatun da muke a masallaci ya samo asali tun daga sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda makarantar farko ga musulmi masallaci ce yadda manzo ya rika koyarwa sanda yana raye a masallaci sahabban suna zama suna jin karatu haka sa jabir dan abdullah ya goya akan abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya rika yi da haka a ƙarshen rayuwarsa masallacin manzo nan ce makarantar da ya rika da karatu kafin ya bar duniya ya rasa idan ina ɗaya daga cikin waɗanda annabi yake cewa duk wanda Allah ya jarrabe shi da ababen ƙaunarsa biyu idanuwansa da rasa su ya yi haƙuri idan gana ga Allah sakamakonsa aljanna so da haka ya rayu rayuwa mai tsaho domin ya rayu har shekara casa'in da hudu a duniya shekara casa'in da hudu kuwa dama manzo ya ce al'ummarsa yan sittin saba'in kaɗan ne suke haura to jabir bin abdullah ila cikin wanda suka haura shi a kan saba'in din ma ya ƙara ashirin da wani abu in kuma ka ɗauki sittin ya ƙara talatin da wani abu ya fi rabin sittin din ko? Eh. kuma dama mun karanta hadisi mafi alkhairin mutane wanda shekarunsa suka yawaita aikinsa kuma ya kyautata suna daga cikin da Allah ya musu wannan baiwa ya rasu a shekara ta 44 da hijiran manzo sallallahu 74 da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka ce a 78 Allah ya karɓi rayuwarsa ya rasu a Madina Allah ya ji kansa da rahama to shine yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce yub'athu kullu abdin ala ma mata alai za a tashi kowane bawa akan abin da ya mutu a kai to da yace yub'athu kullu abdin za a tashi kowane bawa wannan kalma ta kowane bawa ta kunshi duk wani wanda ya balaga shari'a ta hau kansa dokokin Allah suka zama sun kama shi na yi bari ta duk wanda ya kai wannan manzalin ɗanin shi a rayuwarsu ta duniya a a bawa ya tsinci ya yi wani ɗawainiya da bauta a a namiji yake ko kuwa mace ce to wannan bawa za a wato tashe shi ranar alkiyama alama mata alaihi akan irin abin da ya mutu a kai na aiki irin aikin da ya mutu yana yi a kansa za a tashe shi Shi ne ma ya tabbata a wani hadisin da imamul bukhari rawaita yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce dukkan wani mai saba alkawari ina da tuta ta musamman da ake tanada masa a ranar alkiyama don kowa ya shaida wani da ya rayu a duniya mai saba alkawari Ga shi hadisi ya tabbata cewar mazo sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da yake da mata biyu sai ya karkata ga ɗayansu a rayuwarsa ta duniya ya mutu akan wannan harka ta karkata zuwa ga ɗayansu za a tashe shi ranar alkiyama tsagin jikinsa ɗaya a jirge faralaz da kasa ne na gaske irin na lahira ba ma na duniya ba da haka zai tashi a lahira Allah ya yi haka don a shaida cewar wannan ya mutu yana mai zalunci mara adalci a mu'amalarsa da matansa kaga an tashe shi akan abin da ya mutu yana yi wancan ma an tashe shi da alamar take tabbatar da abin da ya mutu yana yi kuma Allah yana faɗa mana a cikin alkur'ani allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytan min al-mas masu cin riba a duniya suka mutu suna cinta ba su tuba sun daina ba za a tashe su ranar alkiyama kamar wanda shaidanu suke hankarewa la ya na illa kama ya ƙumu lazi ya ta haɓɓaɓu shaitan yadda masu farfaɗiya suke ta shaidanu Ka ga mutum kuna tafa da shi ko sai ga an ɗauke shi cik ta ko a saka kansa a ƙasa sai ka ja da a ya ƙara gan shi a wargaje kamar wani bawan Allah da makara da shi a rijiyar da Allah ji kansu zira ta shekara mun tafi makabarta da shi za a tafi makabarta kawai muka ji ihu jiwa da zami kamar an ɗaga shi duka an juya kan ƙasa ko sai kaf zo da goshinsa haka shaidanu suke wannan mugun. to saboda haka Allah yake cewa masu cin raba haka za su tashi ranar in sun tashi su sun tashi su rimu. saboda akan abin da suka mutu suna yi akan su za a tashi su wani alama ce ta ce su maciyar ne a lahira Allah ka kiyaye to irin waɗannan abubuwan shine annabi yake faɗa mana za a tashi kowane bawa akan abin da ya mutu yana yi na aiki to kaga tun da aka faɗa maka haka ka san sanda za ka mutu ka sani ba yanzu ne in an jima ne gobe ne jibi ne za ka shekare wata ɗaya ne ya rage to kaga ashara cewa yi ta yin aikin alkhairi tana zuwa ta ta same ka kana aikin kirki amma ka shagalta haimu ah, shekara dubu annabi dada waye dama in wasa kake wato ka daina saboda baka san ranar mutuwa ka ba to yi kokari aikin kirki ya rinjaya a cikin abubuwan da kake ya yawaita ya zama shi ka saba shine abin yinka sai ta zo maka sai ta zo maka akan aikin kirki sai a tashe ka akan sa ranar alkiyama shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa waɗanda duk suka mutu a filin aikin hajji ana aikin hajji ana labbai kallahumma labbai annabi yake cewa kada a samu wani likafani daban da wannan wanda suka sa a dama shigar kafani ake a ce kuma kada a rufe masa kawunan su an sa su a kabari domin za su tashi ranar alkiyama suna labbai Allahumma labbai labbai kala sharika laka labbai dama kansu saka mutu kuma za a tashe su suna yi fa innahu yub'athu yawm al-qiyamati mulabbiya duk wanda ya mutu a aikin hajji na ta labbaika a umara sai Allah ya karɓar sa to za a tashe shi yana mai labbaika Allahumma labbaik haka mayaki manzo yake cewa sun mutu da jini a jiki ya ce kakku wanke masu jinin su ku basu da shi za a tashe shi za a tashe su da shi yana kanshin almiski amma ga shi kala jini kaga sun tashi akan abin da suka mutu a kai. to wani sai yake sanar da mu cewar kai ma yi kokari ka lazamci alqur'ani ka lazamci sallah kalizamci a zikar da manzo ya koyar da zamci wato ayyukan kirki sada zumunci ciyar da abinci sadaka faɗar magana da ta dace ah, to ba an yi malallahu assalamu alaikum ba ko ba sallama ce ta sa ya zama assalamu alaikum din ba gaba ɗaya to ko mutu za ce Allah sarki malallahu assalamu alaikum ne rasu saboda ya da sallama ko to haka za gani sai zama to abin kirkin da ka saba za ta a ah, Allah sarki Allah rama mai sauka dubu ne ya tsira saboda sauka dubu yake ya kai ya kawo ya kai ya kawo kullum aikin kenan ba dare ba rana a tsaye yake a zaune yake a kwance yake sai da ka ji irin su haka gani irin su limamin mu Allah ya saka masa da dai da suke karatu suke ana ruwa za ka ji kai kana neman wajen fakewa shi kuma da inda ya samu yan rumfa sai da ka ji kori aya in wanda ma har kuri ne su ya faɗi bi Allah ya sa mu dace to wannan hadisi na sanar da mu cewa kowane bawa irin abin da ya rayu ina yi a nan duniya to a ranar alkiyama akan wannan abin za a tashe shi inna alkhairi ne hadisi na sanar da mu cewa dukkanin bawan da ya kai manzalin balaga mace ko namiji za a tashe shi akan abin da ya mutu yana yi a nan duniya idan abin alkhairi ne zai tashi na abin alkhairi idan abin na sharri ne zai tashi da alamar yin wannan sharri ko a gan shi na yin sharrin a saboda haka yan uwa sai mu tsayu da dagewa da ayyukan alkhairi tunda ba wanda ya san sanda za a karɓi ransa a dace da cikawa da kyakkyawar kalma shi yasa manzo yake cewa mun kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna duk wanda ƙarshen magana ta zama la ilaha illallah to zai shiga aljanna aikin abin da ya mutu a kai nesa ko saboda haka wanda shi labin da ya saba kana karatu mu abin da muka da Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah ya yafe mu alaikum salam da take cewa eh eh za ta ɗauka cikin wahayin da ah, Allah iya manzo a ko wanda mala'ika jibril aka aiko da saƙon ya zo ya faɗa masa eh za ta ɗauka inda wani kuma ba a iya ta ta tambaye yake cewa batun salatul ibrahimiyya da aka tambayi manzo ya za a masa salati sai ya faɗi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid mafi gajarta ciki akwai kuma wasu lafazan da suka kuma haka so yace to kuma yaje sukan ce Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim iya haka to shi kuma ya wani ya e, shi ma ta wannan ruwayar ta zo a hadisin da manzo i koyar da addu'ar shiga masallaci har ma an samu to idan za shiga ka'aba to yakan ce Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim Allahumma tahli abwaab rahmatik sai malamai suka ce tunda shi ma ya fito daga bakinsa Allahumma salli ala Muhammad wa sallim to ya isa ya zama dalili cewa daga bakin manzo aka jiyo shi mafi karanta abin da aka iya faɗa Allahumma salli ala Muhammad wa sallim ko ka ce Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sallim ka hada da alayansa a ciki to malamai suka ce wannan ya tabbata amma duk wanda ba daga bakinsa aka ji ba to a haƙura da shi a yi nasu ne daidai alaikum salam a eh, sayyidina lafazan da suka zo ba mai sayyidina a ciki eh, har ma littafi akai akai cewa ba inda lafazin sayyidina ya zo a cikin salatin da ake wa Allah amma an ka dauki kalmar sayyidina din aya ko hadisi ne cewa ana wala da adam wala fakhr ni ne shugaban duk dan al'ayan adam ba ina faɗa bane dan alfahari matsayi ne da Allah ya yi amma ka faɗe shi a matsayin salatin da annabi ya faɗa a masa ka ratso da sayin na ɗin lafizan ba su zo da haka haƙura da shi shi ne daidai alaikum. Ce malam assalamu alaikum. A wajen aiki na akwai wani makocin wajen yana da waya mai sai na yi connecting ta wayata ba tare da sanin shi ba. yanzu kuma duk lokacin da na je wajen aiki yana kwanakin to me hukuncin hakan da yau ya ja masa sabis ba da izini ba da izini da bai haka hukuncinsa je nemi yafiyar abin da ya a baya na? eh tambayar da yake faruwa da cewar a gurin aikinsu akwai waya akwai wani makocin gurin yana da wireless service kamar yadda rubuta wireless service da yake da shi shi makocin nasa ta shi kuma sai dai alakanta tasa wayar da wannan ba tare da sanin shi mai abin ba yawwa sau da aka duk sanda ya je gurin aikinsa shi ma lafiya nan eh, bai da matsala shi to me hukuncin wannan na farko ije sanar da mai wannan abu to gaskiya a baya karancin fahimta ko kuma harka ta shaidan ga abin da ya faru ga abin da ya faru to kuma musulunci bai da irin wannan tsari haƙƙin ka ne sanar da kai nemi yafiya ya ce ya yafe shi ke magana kuma ci gaba sai a san abin da ke zai a ci gaba ko ka a ci gaba nan ma a sani an fahimta ko in ya to ka ci gaba ba komai ma na ban maka ma nan gaba ba komai ka zo a ci gaba ba wani na yafe wancan da aka yi na baya ba da yadda ta ba na halatta maka nan gaba ma babu komai ko kuma ce to iya nan abin da aka yi na baya ya wuce daga haka shi ke to shi ke na sai a tsira saboda duk abin da yake haƙƙin waninka ka taɓa shi ba da yardarsa ba to a ranar alƙiyama sai ta biya da da in ya yafe maka to wannan ko ba na yake mai hukuncin mutumin da ya gama makaranta lokacin karatunsa sai yake yin kamar zai zuwa cewa nan ƙara kuɗin makaranta a gida kenan ko makamacin haka sai kuma yanzu shi ne ya fahimci cewa haka ba kyau to da haka lokacin da yake makaranta ana maganar registration dubu biyar zai ce dubu goma ko dubu bakwai so da haka dubu biyar na registration dubu biyar kuma na sawa aljihunsa to kuma gashi an yi makaranta an gama to yanzu kuma ya za a abin da ya to tunda mai yiwa mahaifinsa yawa watakila ko ko wani magabacinsa cikin ko kanin mahaifi ko wa kuma makamashinsa to ana iya zuwa to yaya a baya dai an ɗan yi abubuwa na kurakurai a mu na masu ƙuruciya ko kuma baba ko kuma babba ko kuke gaya mana a yafi juna da Allah a yafe wani abin ka faɗo zarge daraja ka iki to kuma sai sa yanzu a wani abubuwan sa ka ɗarɗar ko kafa ka koma gidan jiya ko kuma wani abu mai kama da an fahimta ko to aka da na sanin abin da aka na ba daidai ba to ba a cika son kuma ya haɗa shi wannan abin da aka yi to ta hikima sai ka ce to a yafe mu je fatan mu Allah ya samu cika da imani kaza kaza kaza mu dai yaya ko kuma a baffa ko kuma a baban mu fatan mu ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi abin da kuka ba kuma ta mu da addu'a a ba wani lokaci ai wani lokaci bai da ba sai ka sai ka fayyace eh, ba sai ka fayyace ba shi wannan da na sani yana da matukar muhimmanci a cikin abin da ba a son yada abin da aka yi na barna da inda ana ganin ka wato kamili wani abin da fito kana faɗa sai dan ya kushi maka sai ya aibata ka abu ne zai taba ka da kyau wani lokaci Allah ya samu da shi to ai kana faɗa ka ce ga wasu kuɗi banka ake sai kai bayani aka aka bi ka su sai an so a sani a wanda ka ce in ka ce to bafa wannan dan eh, harkar gurin aiki na wallah muka dan samu abubuwa masu dan kauri sai na ga to ya kamata dama ko ni bashi da ake bi na ko ko dan abubuwa da na ranta baka sani ba to kuma ba a rance ba a sani ba ko kaga dai za ka faɗa sai auna biya to fili ta an fahimta in ka ce ha bashi ta yaushe ka ci bashi nan sai a na ban baka bashi har nawa ne ranar da za ka ba da mafakar ko kuma mabuɗin tona abin da ya faru har gwanda ma misali ka bara a matsayin wani abin da za a yi wata hidimar gida ko shi ka bashi ba tare da ka nuna wani abu ne ba kai ka roƙi Allah ya fi kuma ka mayar da wani abu za ka iya wannan sa eh, ya fi wa da kai sai mu rufe sallah eh Thank you. bai inganta ba dai ba ingantacce ba ne za ga wasu na ta irin wannan kalli duka sa idan kai samu matsala garin wani koga idan ka. ba hadisi ba ne ingantacce bai tabbata ba Ahmad Shakir malamin hadisi ne gangaran da aka yi dan baiwa cikin malaman masar wanda suka ba da gudunmawa addinin musulunci gagarin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa kawai